kafin haka akwai yan tambayoyi shi sarbi irin wanda muke sa kwaya kwaya mu sa zare ko na lilo ko wani zare na daban asalin ma ba a wurin musulmi yake ba akwai shi addinin kiristanci akwai shi addinin mutanen indiya akwai shi a addinin yahudanci sai waɗansu daga cikin jahilan musulmi suka aro suka kawo cikin musulunci amma babu wani dalili na shari'a daga allah ko manzansa wanda ya nuna kasantuwarsa a cikin musulunci Abinda da ake kidaya da shi su ne yan yatsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗaya daga cikin matansa tana kidaya tasbihi ta hanyar tsakowa da tara a gabanta idan ta ce subhanallahi sai ta ɗauko ɗaya subhanallahi sai ta sake ɗauko ɗaya sai manzan Allah ce ba zan nuna miki ba abin da fi wannan alkhairi ta ce eh sai ce ki kidaya da yatsunki li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyamah ki kidaya da yatsunki domin yatsun za a sa su yi magana a ranar tashin kiyama kaga wannan shine lokaci mafi dacewa da inda a ce tasbaha tana da asali to daga randan za ta samu asali da sai annabi ce a'a ki samu zare na lilo ko wani ulu sannan kuma ki samu wato ainihin kwaya kwaya ko na roba ko kuma na itacen aduwa ki huhuda ki sa da allura sai ki sa sai ki rika kidayawa amma manzo Allah sai ce ki kidaya da yatsunki annahunna mustantaqatun yawmal qiyamah da haka idan mutum ya tashi kidaya tasbihi da hannunsa zai kidaya ba wata tasbaha ba tasbaha dai in dai a musulunci ne ba ta da asali sai fa yan arowa aka cikin wani addini a kawo cikin musulunci to kuma wannan kaga daban wannan ita ce magana da ilimi zai tabbatar akwai babban malami bakar abdullah abu zai littafi ya aka mai suna as-subha ya kawo tarihin tarbi gaba ɗaya ma a duniya su waye suka fara kirkiro shi Allah sa mun gane menene abin da zai baka wahala in dai in dai tasbihi ne wanda annabi ya koyar bai taba wuce ɗari ba duk abin da ya wuce ɗari to ba a yi masa iyaka ba to kai ko me me amfanin kai masa iyaka duk abin da ya tsoro akan ɗari to an bar maka kofa a buɗe ba a yi masa iyaka ba shi yasa abdullahi dan mas'ud da ya ga waɗansu suna haka suna kidayawa yace me ya amfana sai kun kidaya tasbihin ku ku kidaya munanan laifukan ku mana na ba ku tabbas ɗin kyawawan ko da ba ku kidaya ba Allah zai tsare muku su <laughs> kyakkyawan aikin da ka yi ko ka lissafa ko baka lissafa mala'ika ya lissafa ya rubuta kan haka za a yi maka hisabi to kai menene amfanin kai ka kidaya amfanin ka kidaya cikin abin da shari'a ta yi masa adadi yan shari'a ta ce a yi abu kaza sau kaza yanzu kamar tasbihi da ake bayan sallar farilla subhanallahi sau talatin da uku alhamdulillahi sau talatin da uku allahu akbar sau talatin da uku ba casa'in da tarba kenan cikin na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ka cika ɗari kenan ko subhanallah da walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 kaga dai yare suka 100 kenan ko kuma kai 25 biyar kamar yadda wata riwaya ta nuna ko kuma kai goma goma kamar yadda wata riwaya ta nuna da wanda ya goma goma da wanda ya 25 biyar da wanda ya 33 uku duk yayi kaga dai dukkanin su ba wanda ya wuce dari wanne ne zai gagare ka ka kidaya da yatsunka idan ka tashi amma abin da yasa har kake ganin a bukaci kwayoyin tasbaha to an shiga bid'a kenan an baka wani abu an ce sai kai so dubu goma to bid'a kenan kwace dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya wallahi tallahi bid'a ne duk wani abin da za ba yan bid'a ne suke ba mutane tsoro gwargwadon tsawon tarbin gwargwadon yadda zai baka tsoro to wannan in baka waye ba kai ta fuskar sunna kenan amma ka ta ka waye ta fuskar sunna me yasa tarbi zai baka tsoro menene kuda kuma ballantana roman kuda shi mai sharbin menene ballantana ta zuba ballantana baka tsoro amma in ka tsaya akan sunna ka waye babu yanda za a yi mutum da yana bid'a ya baka tsoro Allah ganar da mu dan haka yan uwa ku kidaya da yatsun ku dan yatsa za ta yi bayani ranar tashin kiyama haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana tambaya dangane da matsayin wanda yake raina mutum saboda yaransa wannan al'ada ce cikin al'adun jahiliya kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'ir dunub ka raina mutum dan yaransa ban ji ba ya tsun dama ya tsun dama mutum zai kira ya tilbaha da su raina mutum dan yaransa wannan al'ada ce cikin al'adun jahiliya kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'ir dunub dan haka bai halatta ba mutane gaba ɗayan su halitta suke na Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir abinda wani ke fin wani mutunci da shi a wajen Allah ta takawa ba yare ba ba launin fata ba ba gida ba da gida da yare da launin fata da ƙasa duk ba sa tsarkake ka abin da zai tsarkake ka shine imaninka da ka ta gari da kyakkyawan aikinka inna akramakum indallahi atqakum saboda haka ka zargi wani dan sa ka zage shi ka ce ai wani muri ne ai wani rabe ne ai wani kaza ne wannan daga ji wanda yake yin haka to bai fahimci addinin musulunci ba in ya fahimci addinin musulunci ba zai wannan ba idan har na ce maka ai wani inyamuri ne shi ma sai ce ai wani bahaushe ne me bambanci a ciki ai wani bai rabe ne sai ce ai wani bahaushe ne ai wani bafulatani ne sai ai wani kanuri ne to sai me kuma me ya bambanci a ciki Ya ruka din wani sikeli kake da shi da zaka ce yare kaza ya fi yare kaza ba wani sikeli da kake da shi yaren da Allah madaukakin sarki ya fifita a nan ban kasa shine larabci da ya zanto yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka saukar da alqur'ani da shi ko shi kasancewar ka balarabe kadai baya kai ka aljanna sai in kai imani da larabcin mutum tsantsa zai kai shi aljanna da sa abu jahal sune a sahun farko da sa abu lahab sune a sahun farko da shi babban shan dangi ga shi kuma Balarabi, kuma dan makka garin su annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka saukar da aya da ta nuna tabewarsa tabbat yada abi lahabin wa tabba ma'ana anhu maluhu wa ma kasab kaga larabcin sa bai masa amfani ba to da haka hausar ka ba za ta maka amfani ba barbarcinka da fulatancinka da komai ɗinka ba zai maka amfani ba abin da zai maka amfani imaninka da aikinka na gari saboda haka lalle mu kiyaye kushe mutane saboda yaran su wannan al'ada ce cikin al'adun jahiliya maguzanci ne hadisi cikin muslim ya nuna haka cewa al'amura ne na jahiliya wannan yana tambaya cikin harshen larabci maganar cewa musulmi su yi tanadi shin wannan ya shafi kowane irin tanadi dama ya shafi kowane irin tanadi mana baka na muka fassara ayar ubangiji cewa ya dole hum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ya shafi kowane irin tanadi ya shafi kowane irin tanadi wannan yana cewa yaushe ake yin alqunut idan ana cikin sallar wuturi kafin ruku'i ko bayan ruku'i abinda hadisai suka nuna alkunut na cikin sallar shafa'i da wuturi annabi na yin sa ne kafin ya tafi ruku'i amma alkunut na nawazil idan wata musiba ta sauka a gari ana yin alkunut dan Allah ya ɗauke ta wannan annabi na yin sa ne bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada a raka'a ta ƙarshe ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada sai ya karanta alkunut kuma yakan yi a bayyane ko da sallar azhar ce ko la'asar sahabbai kuma na cewa amin amma alkunut na wutiri to shi wannan kafin ruku'i ne annabi ke yin sa kuma ba kullum kulli yake yin sa ba wata rana yayi wata rana baya yi wata rana yayi wata rana baya yi shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce sunna din shine kai ma karkar zance shi kullum kullum wata rana kai wata rana ka bari Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara hadisan gaba daya a cikin Irwaul Ghalil fi takhrij hadith manar sabil inda yake magana akan wannan babin za ga hadisan duk ya fitar da su ya yi magana akan su wannan yake cewa wane ne mahadi kuma yaushe ne zai bayyana wannan lacca guda kenan yaya za a gane idan ya bayyana kaji ko lacca guda ce wannan ai mahadi dai ɗaya ne daga cikin zurriya na alul bait zurriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi zai dace da sunan annabi kuma sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifin annabi irin yadda shugaban halitta sunansa Muhammad ibn Abdullah shi ma mahadi da zai zo a ƙarshen zamani sunansa Muhammad ibn Abdullah an gane ku wato yana daga cikin alul bait zurriyar gidan annabi kuma al'alawi ne al-fatimi kamar yadda ibnu kasir ya faɗa zuwansa ɗaya ce daga cikin manyan alamomi na tashin kiyama kuma idan ba ku manta ba malamai suna kasa alamomin tashin kiyama kashi biyu akwai manya akwai ƙanana dukkan alamar da take kafin bayyana dujal sunanta karamar alama dukkan alamar da za ta biyo bayan bayyanar dujal sunanta babbar alama mahadi zai zo bayan dujal ya bayyana ina fata an fahimta sai mahadi ya zo sannan kuma sai annabi isa ya sauka za su yi zamani su uku a lokaci guda wato da sharru khalqillah da kuma khairu khalqillah a lokaci guda to hadisai sun nuna haka cikin sunan kamar sunan na Ibn majah da sauransu waɗanda suke nun tabbatattun hadisai kuma kamar yadda na faɗa zuwan sa alama ce ta cikin alamomin tashin kiyama kuma zai bayyana daga cikin kasashen gabas ba iyakance garin ba amma kaga waɗansu daga cikin ƙungiyoyi na musulunci irin shi'a su suna da mahadinsu wanda ya sha bamban da manzan Allah ke bayyanawa cikin hadisin nan shi tun an riga an haife shi tun wajen shekara dubu ɗaya da ta wuce yadda suke cewa to lokacin da aka haife shi to sai duniya ya kasance a lokacin nan ba ta da datti a cikinta da yawa to shi ko mai son kawo gyara ne to sai ya ɓuya ya shiga cikin wani sirdaf sirdaf shine kurfi wato rami da ake yi a ƙasa sai a rufe shi sai daidai yar kofar shiga wadda a iya shiga ko a fita idan ana so to ya shiga ciki ya buya a wani gari da ake kira samin ra a ƙasar iraki ba zai fito ba sai ranan da duniya ta cika da barna sannan ya fito to a wurin masu wannan akidar da sallar juma'a da jihadi duk bai halatta ba idan an yi sai ranan da shi mahadin ya fito sannan za a yi su har sallar jam'i ma duk ba dole bace ba dan ana yi ne bayan imami ma'asumi shi kuma shine imami ma'asumi tsararre wanda baya zunubi sai ranan da ya fito to wannan mahadin su daban shi an ci kenan amma mahadin sunna shine wanda na fara bayyana muku wanda hadisan manzon Allah suka nuna yana cikin zurriyan ahlul baiti kuma shi ba masumi bane ba wani dalili na shari'a da yace masumi ne salihin bawa ne adali ne nagartacce ne nagari kuma zai zo ya kawo gyara a wurin masu aqidar waccan ta cewa mahadin na can a boye su suna ganin ma daga cikin abin da zai gaggauta sa mutane su yawaita barna da haka akwai waɗansu daga cikin su suke kira a yawaita barna dan ko mahadin yayi ma zai fito idan idan aka cika duniyar da barna sai fito idan ba a cikawa ba zai fito ba to kaga wannan jahilci ne ko shakka ba wannan dai shine abin da zan yi faɗa kila in mun samu munasabar magana a ƙara bayani akan shi me hukuncin wanda suke bambanta malamai su ce wani malamin gwamnati ne wani malamin Allah ne to ta yasa ya gane malamin gwamnati ne wata alama ce aka gani kila yana kare gwamnati ko kuma a gwamnati ta ɗauke shi aiki ko menene wallahu alam wani malamin gwamnati ne wani malamin Allah me hukuncin su hukuncin su yana wurin Allah shi zai musu hukunci gurgurdan yadda ya dace da irin maganganun su da ayyukan su me hukuncin wanda akwai masallaci a bakin kofar gidansu amma sai ya tsallake shi ya tafi wani wuri nesa dan ya je ya yi sallah idan ya tsallake masallacin dan saboda su masu masallacin ba su iya sallah ba kamar limamin bai iya fatiha ba ko baya cika ruku'i ko baya cika sujada sai ya tsallake wannan masallacin zuwa masallacin da limamin ya iya karatun fatiha yake cika ruku'i yake cika sujada to bai laifi ba haka shine daidai amma idan limamin ya iya karatun qur'ani ya iya ruku'i ya iya sujada amma shine yake tuhumar aqidarsa dan bai dace da aqidarsa ba to wannan abin da ya sunan shi bid'a ba addini ba dan baka cewa baka bin mutum sai in yana bin wata aqida taka ta kai kadai yanzu ko da ahlus sunna waɗanda suka sha bamban da yan bid'a da suke yin bid'o'i a aqidar ahlus sunna ba sa haramta wa ahlus sunna yin sallah a bayan mai bid'a amma abin da suke nuna fifikon sallah shine a bayan wanda yake bin sunnar annabi amma mutum mai bid'a ko fasiki idan ka bi shi sallah duk malamai sun yi da sallar ka tayi waɗanda suka saba akan wannan sune khawarij su kuma sun tafi ne akan asalin su na kafirta wanda yake murtakibul kabira cewa kafiri ne wanda ya sha giya su ce kafiri wanda ya zina su ce kafiri wanda ya kaza kafiri to tunda kafiri ne su ba za su bi sallah ba da haka imam bukhari ya kulla babi cikin ingantaccen lissafinsa babin da yake magana akan imamatul fasik da kuma al-maftun al-maftun shine dan bid'a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya wayyata magana a cikin littattafansa dangane da bayyana halaccin bin mai bid'a sallah idan an ce ja'iz abin da ka iya yi ka iya kin yi amma idan ka ce ba za a bi shi ba ka haramta ki amma ni ban haramta ba amma ina bin ahlus sunna sallah ba laifi ne ba amma in haramta cewa in ka bi dan bid'a sallar ba ta yi ba to wannan kaga na kawo addini kenan sabo me ya nuna in ka bi dan bid'a sallar ba yi ba to ballantana wani wanda yake ahlus sunna ne amma kai ka saba malamin sa kan fatawa shikenan sai kafirta ka ya kuma dauka kuma in an bi ka sallah kuma ba ta yi ba to kaga wannan fatawa ce da ba zai iya ciro ta daga cikin qur'ani ba ko hadisi sai dai daga cikin aljihunsa amma a qur'ani ko hadisi dai kan bata da mahalli Allah sa mun gane sai wani wanda yake tambaya akan hadisin da ake cewa idan ka ga mutum yana aikata alkhairi jama'a suna yabansa manzon Allah ya ce tilka ajilu bushral mu'min eh wannan hadisi ne manzon Allah ya nuna haka yana daga cikin bushara ta gaggawa da mummuni zai samu ya aikata aikin alkhairi mutane kuma su yabe shi akai ba shi yayi aikin da nufin su yabe shi ba su ne suka ga dacewar aikin suka yabe shi amma ba shi ya nemi haka ba wannan bushara ce kyakkyawa kamar da manzon Allah na cikin hadisi kamar yadda na faɗa mun tsaya a ƙarshen aya ta ashirin da biyu haka ne ko za mu tashi aya ta ashirin da uku a jiya ubangiji ta'ala ya kaddara min in kalli farkon tafsirin in game muka yi jiya ta hanyar gidan talabijin da brtb to sai na hango wani kuskure da na yi da na tsaya ina kallo na tabbatar kuskure ne amma lokacin da na yi shi ban san na yi kuskuren ba wajen danganta kira'a ta ibn wardan a ja'altum siqayatal hajji wa imaratul masjid haram wanda ita ce qira'atul jumhur akwai kuma qira'a ta riwayar ibn wardan daga abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani ita ce a ja'altum an gane ko suqatal hajji wa amaratul masjid haram suqatal hajji wa amaratul masjid haram sai na ji baki na ce suku ya talhaji wannan kuskure ne suku ya kuskure ne amma je da na gani a talabijin na farga cewa kuskure ne yadda kira'ar take a ja'altum suqatal haji wa amaratal masjid al harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi al zalimin suqa sai asaqi kamar da ke cewa at-tughatu jam'i ne na to haka has as-suqatu as-saqi an gane ko amara ko mun ce jam'i ne na amir kamar zalama zalim kataba katib ila asiri to wannan yana daga cikin amanar ilimi idan ka gano kuskurenka ko tuntuban ka dole kai wa mutane bayani dan kai ka kukuta a wajen Allah ka sa tafiya wanda ya na jiya ya na yau to ya san an samu gyara kenan an samu nasikh wal mansukh ina nufin wannan wajibi ne amana ce ta ilimi idan kai kuskure ka faɗa kuma wannan baya rage maka mutunci eh ko ko ba haka ba me hukuncin mace ta je kasuwa sayayya idan ta yi fita ta addinin musulunci ta sanya hijabi kuma duk inda za ta yi turmutsu da maza ta kauce musu kuma ta je abin da ya kai ta ta saya shi ta je ta saya kuma bata ba da fuska suna musayar magana ita da wanda ta je sayayya wajensu ba sai abin da ya shafi nawa ka saya nawa aka sayar babu wani laifi akan ta dan wannan amma mace ta yi fita wadda take ba ta musulunci ba ko ta je da gangan ta rinka kusawa cikin maza dan a shafa jikinta ta shafa jikinsu ko kuma ta je ta rika maganganu na batsa ita da wanda ta je sayayya wajen ta saki fuska ta zubar da mutuncin mijinta wannan bai halatta ta je kasuwa ba duk wanda ya san matarsa a haka take bai halatta bai bar ta je kasuwa dan ba ta da kamun kai ba ta da kunya ba ta da tsoron Allah ta tare da ita amma haka in dai mace ta je kasuwa ta tsare duk ka'idoji da ya kamata ta tsare ba ta yi laifi ba a lokacin annabi ma ta sarka zuwa kasuwa suna sayayya ba ma kasuwa musulmi har kasuwa arna dan dalilin yakin ah, banul nadir banu kaiduka wata mace ce ta je kasuwar yahudawa ta yayya ta durkusa tana taya waɗansu kaya sai wani zo ta ka zananta da gangan ba ta sani ba da ta tashi miƙewa sai ta miƙe tsirara wannan ƙara da ta yi an keta mata mutunci shi ya kawo jihadi sai da aka tarwata yahudawa aka gore su daga madina tunda a kasuwar su aka yi wannan mahallu shahid da sai annabi ya ce inda zuwa kasuwa ba kyau kar wadda ta ƙara zuwa kasuwa daga yau to ko bai shelanta haka ba a takaice dai idan mace za ta je kasuwa ta san tsoron Allah ka mai bakinta ta yi shiga mai kyau ta tsare mutuncinta ta tsare mutuncin addinin musulunci ta tsare amanar mijinta wanda yake yana neman aure sun samu fahimtar juna shi da yarinyar amma kuma iyaye ba su samu fahimtar juna ba yanzu ya za a samu mafita yadda za a samu fita shi da su samu fahimtar juna ta ko ta fita ne banda wannan yanzu dai kusan dabarun da za ka bi iyaye kan su samu fahimtar juna ko ka haɗu waɗansu dattijai abokanan mahaifinka don a samu fahimtar juna ko abokanan mahaifinta yadda daga wajen mahaifinta ne matsalar yake don a samu fahimtar juna amma idan suka ce ba su yadda ba kai iyayenka suka ce ba za ka aure ka ba dole ka haƙura ko idan iyayenka suka ce ba za ka aure ka ba ita ma dole ta haƙura bayan ta za a aure dai babu iyaye a ciki kuma kai ka san ana canja mace amma ba a iya canja uba ko uwa ke ma kuma kun san ana iya canja miji amma ba a iya canja uba ko uwa saboda haƙƙin iyayenta akan ka yana da girma kai ma haƙƙin iyayenta akan ka yana da girma ka je ka gani ya kana so mahaifinka ce shi bai yadda yi aure a wannan gidan ba ya kai iya da ranka ka lallashe shi ya ƙi yadda ka sake lallashe shi ka bi ta kan abokanai ya ƙi yadda sai ka haƙura ka nemi wata sai ka ce sai ka tashi hankali tsakaninka da mahaifinka akan mace ka iya auren ta a yau a gobe Allah ya jarabe ka sake ta ko kun bata da mahaifinka sai ka yaya ko ke ki makale ki ce sai shi in ba shi ba sai riziya in ba shi ba sai kafar katako shikenan ba wani kafar katako za ki je kuma ya ci mutuncin ke sake ki sannan kuma ki ji kunyar dawowa gidan ki faɗa yaso da dama a wanda suka tayar da bore sai sun auruwa ne amma karshe idan ya ci mutuncin su kuma su ji kunyar su dawo gida su faɗa to saboda haka ana bin hanyoyi ana bin abubuwa ta hanyar da ta dace ka lallaci mahaifinka ta hanyar da ta har su yadda in kayi kayan sun ke yadda sai ka hakura ke ma haka ki lallaci mahaifinki har su yadda in sun ke yadda sai ke hakura ya zaki wannan yana cewa yi magana akan ahlul bait kwanaki kace su ne banu hashim da kuma banu muttalib ni abin da na faɗa kenan banu hashim da banu muttalib amma kai ka rubuta abdul muttalib kaga akwai bambanci al muttalib daban shi kuma abdul muttalib daban banu hashim da banu muttalib yace to karin bayanin anan gurin hatta kafaran su a'a sai musulman su ko da a lokacin nan na ce banu hashim na yi shiru ko banu muttalib na yi shiru to ina nufin musulman cikin su wanda ba musulmin cikin su ba ba a sashi cikin alul baiti sai da in an tashi yin salati a sashi a ciki ko an tashi ba da garima a bashi sai musulman cikin su waɗannan su ake kira ahlul bait wannan yana ya rubuto ba tambaya ba ce ba ya ce su yan uwa ne musulmi masu kishin addini sun shiga aikin police sun kammala course su ne ko karatun su a police academy da ke Kano da haka suke bukatan yi musu addu'a ta fatan alkhairi muna muku addu'a ta fatan alkhairi Allah ya amfane ku da musulunci Allah ya amfani musulunci kuma da ku kuma ubangiji ta ala ya sa ku toce mana wata kafa da da ba wanda ya toce mana ita ku zan ku zan toce kaduna addinin musulunci akan matsayin da kuka samu kanku a ciki Allah ya taimake ku Allah ya sanya albarka a rayuwarku yana tambaya ne don dangane da hukuncin waɗanda ake yanka musu albashi su da matansu da 'ya'yansu ko a jiha ko a karamar hukuma a rinka biyan su a kowane wata ba tare da suna yin wani aiki ba hakan ya halatta ko bai halatta ba a ina ga wannan baya bukatun dogon bincike mutum ya gane cewa bai halatta ba domin babu wani dalili da za a sa sunana ko a sa sunanka ko ke ko shi a karamar hukuma a rinka yin bota ana biyan ka kuɗi kuma kai ba ma'aikaci bane ba ko ana biyan ki kuɗi kuma ke ba ma'aikaci ba ce ba ba wata hujja da wani babban jami'in gwamnati zai yi wa wani gata a haka ko ya sa a sa sunan 'ya'yanka ko sunan matarsa ko sunan kannansa a rinka biyan su a kowane wata wannan haramun ce tsantsa domin mutum yana karban abin da bai yi aiki a kai ba Don saboda haka duk waɗanda suke yin wannan in suna ganin gata suka wa 'ya'yansu da yan uwansu da danginsu su tabbatar ba gata suka yi musu ba domin sun ɗauki dukiya ta jama'a ba tare da haƙƙin ɗauka ba Allah ya tsare wannan yana tambaya ne dangane da gina masallaci mun karanta aya da ta wuce a baya cewa ma kana lil musrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nar hum khalidun wato bai halatta ba ko bai dace ba ko bai inganta ba ga waɗanda suke ba musulmi ba su ce za su raya ɗakin Allah abin nufi ko da sun kashe kuɗi wajen gina masallaci to su ɗin ba su cancanta a ba su lada ba saboda abin da suka siffanta da shi na kafirce ma Allah da kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi mai tambayar abin da yake tambaya shi ne me hukunci idan shi kafiri ya kawo taimako wajen a gina masallaci na farko dai da ya bada taimako ba ya lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ku kuma idan kuka karba kuka yi amfani da kuɗin wajen gina masallaci ya halatta kuka yi amfani da shi wajen gina makaranta ya halatta don dukiya ta ubangiji ce asalinta ina fata an fahimta shi sharaɗin ya samu lada shine sai in yana da imani tunda baya da imani baya da lada kasancewar baya da lada bai nuna ginin da yayi ba na masallacin to kuma sai a rushe tunda wanda ya gina shi ba musulmi bane ko ba za ku je ku roke su musulmai kuke roƙa su kawo dukiyar su sai wani wanda ba musulmi bai kawo dukiya sai kuka gina masallaci babu wani laifi a kai wannan kuma ce muna muka yi sallar juma'a a wani gari to sai liman ya haɗe tsakanin ba ta farko da ta biyu ba tare da ya zauna a tsakanin huɗuba guda biyu ba ma'ana dai ya yi ba ɗaya kawai ya yi sallah to sallar mu ta juma'a ta yi ko ba ta yi ba abin da yake sananne wanda annabi ya dawwame shi a cikin rayuwarsa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zama tsakanin huduba guda biyu a ranar juma'a tsakanin huduba ta farko da kuma huduba ta biyu zama iri biyu annabi ke akan mimbari farko da ya shigo masallaci ya hau mimbari zai wa mutane sallama to lokacin ladan zai fara kiran sallah annabi kuma sai ya zauna har a kammala kiran sallah yana ansa kiran sallah bayan an kammala sai tashi ya fara huduba idan ya yi hudu ba ta farko ya kammala sai ya dan zauna wannan zaman da yake takaitacce ne waɗansu malamai suka ce gwargwadon tsawon zaman shine gwargwado na zama na jilsatul istiraha waɗansu suka ce a'a liman zai zauna ne ya yi shiru gwargwadon yadda a iya karanta suratul ikhlas kuma zai shiru baya karanta kowane zikiri shi liman ba abinda zai ce kuma ma mu ba abin da za ku ce kawai shiru ake yi a wannan zaman dan takaitaccen zama sannan sai tashi ya kawo hudu ba ta biyu to wannan shine abin da annabi ya dawwame shi a cikin halin rayuwarsa bai yi fashi a kai ba akan haka imamu bukhari yayi babi yace babul qa'idati bainal qutbatayn yawmal jumu'ah babin da yake magana akan zama tsakanin hudu guda biyu a ranar juma'a karkashin babin ya kawo hadisi da ke nuna annabi ya kasance yana zama tsakanin hudu ba guda biyu a ranar juma'a kasancewar ya kasance yana zama to kaga wani abu ne da ya dawwama a kai to sai malamai suka yi sabani dangane da wajibcin zaman ko rishin wajibcin sa imam shafi'i shi yana ganin zaman wajibi ne yace domin tun daga lokacin da annabi ya hau minbari har ya zuwa ya gama hutuba ya zo ya salla duk gaba ɗaya sunansa sallah kuma ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a a dai iya fahimtar mustahabbanci cewa mustahabbi ne mustahabbi mai karfi amma bai kai wajibi ba domin alfi'il la yadullu ala al-ijab mujarrad al-fi'il la yadullu ala al-ijab kasancewar annabi ya aikata kaza baya nuna wajibci da yayi umarni da kaza ne to karkashin umarni sai a fahimci wajibci ko mustahabbanci ina fatan kun fahimci fikihun matsala ah, ibn hajar ya yi bayani mai kyau karkashin sharhin wannan hadisi a takaice dai dangane da wannan abin da na faɗa idan muka kulla alaka da tambayarka wato wannan huɗuba da limamin ya yi ba tare da ya zauna a tsakiya ba ba ta da tasiri wajen lalata sallah daga rashin zama ɗin kaɗai baya lalata ita sallar juma'a sallar ku ta juma'a ta yi sai dai shi ya samu tawaya a cikin hudubarsa ba zai samu cikakken ladan tun da ya rage wani abu cikin koyi da annabi a wajen yin hudu ba ina fatan kun fahimta amma dai bai shafi ingancin sallar juma'a ba sallar ku ta juma'a ta yi ba a yi komai idan limamu ya zauna babu wata addu'a da ake yi shiru ake kowa ma zai shiru shi liman zai shiru ko ma mun kowa zai shiru waɗansu kan daga hannu su yi addu'a bai zo cikin sunan annabi yana yin tambaya dangane da idan mutum ya tashi yin sujada me zai fara kaiwa kasa zai fara kai gwiwoyinsa kasa ne ko zai fara kai tafukan hannunsa kasa matsala ce da kai safani amma hadisin abu huraira wanda imam abu dawud ya rawaito ya riga ya yanke hukunci manzo Allah ce idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi ka ga nan nassun ne fi mahallin niza yace dan ɗayan ku yaso ya sujada kar ya gurfana yadda rakumi ke gurfanawa dan shi rakumi yakan fara zuwa ne da gwiwoyinsa idan ya tashi zama to kar ku yi yadda rakumi ke yi a'a lalle mai sallah wal yada yadaihi ya fara sanya hannayensa akan ƙasa qabla rukubatayhi kafin gwiwoyinsa wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wannan kuma yana cewa akan haifi waɗansu mutane a halittar su kaga sun yi fari da yawa waɗanda ake kiran su zabiya ko zabaya kamar yadda ya rubuto ce to akwai wani hadisi da ya nuna cewa wai mutum ya sadu da matarsa a lokacin haila shi ke kawo idan an samu ciki ɗan ya zama haka a hadisi dai ban san wani hadisi ba kan haka kuma wannan matsala ta fi alaƙa da likitanci da ka tambayi likitoci haka ne sannan ma shin akwai yiwuwar lokacin da mace take cikin yin haila kuma ta ɗauki ciki wannan abin tambaya ne haila ɗin na zuwa bayan kewa bai ta iya ɗaukan ciki a daidai wannan lokacin to ka koma ka je ka tambayi likitoci tunda su ne ahlul zikiri a wannan babin kuma an ce fasalu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamun abinda duk baka sani ba sai ka jingina abin zuwa ga wanda wannan shine layin sa bangaren sa kwas ɗinsa ne a kai ya ɗauki rayuwarsa a kai sai ka girmama masa sai ka girmama hurumin iliminsa shi ma tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai suna yin kilili na dabino su dauki iri daga cikin tamatar dabino su sanya a cikin ta tamatar dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai ce ba ya da amfani sai da shi ba sun dauka nafsi ne yana magana ne da umarni na shari'a saboda haka sai da shi ba sai suka samu ci baya a harkar noma a wannan shekarar manzo Allah ce ya haka suka ce a ah, kai ne ka hana mu muna yin killi ka ce mu daina yi sai ce a antum a'lamu minni bi shu'uni dunyakum kun fi da sanin sha'anin duniyar ku ku je ku yi kayan ku yana da amfani ina fata an fahimta dukan wannan na nuna akwai waɗansu ilimomi da suka shafi rayuwa wanda ko musulmi na iya karanta su matukar za su taimaka wa rayuwa su tallafa rayuwa ta kiwon lafiya ta tattalin arziki ta zamantakewar jama'a ta gyara tsarin gari ta gyara tituna ta gyara birane musulmi zai iya karanta su babun su al-aslu ha shine al-hillu wanda ya da'awar haramci sai a ce ina hujjarta domin asalin abu shine al-hillu halacci in wani ce ba haka ba haramun ne sai a ce kawo hujja da ta haramta hatu burhanakum in kuntum sadiqin idan ce kai da kake mai hujjar ka sai ka ce ni na tafi ne akan al-asl domin asali kan dukkan abin da yake mai amfani cikin dangin ci cikin dangin sha ciki kasuwanci albai wa shira al'asulu fi shi shine alhillu duk wanda ya da'awar haramci to sai a ce kawo dalili shi yasa idan ka ɗauki nau'ikan kasuwanci ko a da ko a yanzu ko wanda zai zo nan gaba wanda mutane ke yi waɗanda suka sha waɗanda suka zama haram kididdigaggu ne amma sauran babun na halal ba sa iya kidayuwa ina fata an fahimta wannan kuma yake cewa shi yana son yayi karatu na addini yana da sana'a kuma yana da iyali idan ya ce zai tsaya yayi karatu to zai iyalansa za su tagayyara to kuma amma idan ya tafi sana'a kuma zai rasa karatu to ya zai kenan wai ku san a bashi shawara shawara shine sai ka wari wani awa cikin awanninka na yini wanda bai ci karo da lokacin da kake zuwa neman abincinka ba duk dai wanda ya tafi kasuwa karfe goma ya taso karfe hudu na yamma ko karfe biyar ai ya taso da kasuwa to tsakanin magariba da isha'i har zuwa karfe tana dare ya isa ka je kai karatun addini ka nemi malami mai tsoron Allah ka nemi malami mai takawa ka nemi malami da ya karantu ya san addinin ya isa ka kai wannan karatu ba na liba ne ba sai ka daina zuwa kasuwa ka daina sana'ar ka dan ka zo ka tare kai karatun addini wannan zai bayi zuwa kai kanka ta gayyara kanka ka ta gayyara iyalin wanda ciyar da su ya zama wajibi tambaya ta karshe wannan yake cewa malam menene riya sannan kuma yaya ne ya suke sannan me hukuncin da ibada idan me hukuncin ibadar da riya ta shiga cikinta lafazin arriya'u haka yake a larabci arriya'u mu ma a hausa sai mu ce riya wato daga ra'a yura'i riya'an wa mura'atan kamar jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan idan an ce ra'a yani amila amalan li yarahu ya aikata aiki dan mutane su gani idan an ce wane yana riya wane yana aikata aiki kawai dan mutane su gani ba dan ubangiji ta Allah ba shi lada ba dan mutane su gani su yabe shi to wannan ita ce hakikanin riya yin aiki dan mutane to ita kuma riya haramun ne hukuncinta ita kanta riya shirka ce karama idan riyar ta zama kaɗan tunda ibnu kayyim lokacin da yake bayyana karamar shirka sai ce ka riya'i kamar karamar riya sai malamai suka ce faɗinsa cewa kamar karamar riya ya nuna idan riya ta girmama to za ta iya zama a shirkul akbar babbar shirka wadda za ta fitar da mutum daga musulunci kuma riya sifa ce daga cikin sifofin munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un sifa ce daga cikin sifofin munafikai yin aiki dan wani ya gani to me hukuncin ibada da riya ta shiga cikin sa aiki da riya take shiga cikinsa kashi-kashi ne kashi na farko aikin da farkonsa yana da alaƙa da ƙarshensa farkonsa yana da alaƙa da ƙarshensa kamar sallah raka'a farko tana da alaƙa da ta hudu idan raka'a farko ta lalace wannan lalacewar za ta nasu zuwa raka'a ta hudu idan raka'a ta ƙarshe ta lalace wannan lalace wata zai haifar da lalacewar raka'a ta farko to idan ne ta shiga cikin aiki irin wannan wanda farkonsa na da alaka da ƙarshensa ƙarshensa na da alaka da farkonsa to tana lalata aikin ne gaba ɗaya amma idan ta shiga aikin da yake a rarrabe farkonsa baya da alaka da ƙarshe ƙarshensa baya da alaka da farko to tana lalata iya inda ta shiga ne sauran inda bata shiga ba to shi kenan aikin yana nan bai lalace ba alal misali mutum ya ware naira dubu daya zai bayar sadaka ya ba da ɗari da kyakkyawan niyya da ikhlasi ya ba da wata ɗarin da kyakkyawan niyya da ikhlasi har ya raba ɗari bakwai a haka a ɗari ukun ƙarshe sai mutane sai da sai riya ta shiga cikin jikinsa to kaga wannan riya ta lalata naira ɗari ukun ƙarshe amma ɗari bakwai ɗin farko ta yi ta tsira domin a lokacin da ya bayar a lokacin ya ba da kyakkyawan niyya riya bata faɗo masa ba sai bayan ya zo ɗari bakwai zuwa 800 zuwa tara zuwa cikin 1000 to a lokacin da sai wato ainihin talala ta iya inda ta sai to shi kuma aiki irin wanda farkon sa ke da alaƙa da karshen sa din riyadan dangane da shigar ta ciki ta iya yi wa tunanin ne kawai ya zo sai mutum ya kautar da shi ya jaddada niyya da ikhlasi to wannan baya da tasiri wajen lalata aiki aikin mutum yana nan lafiya ta iya yi wa. dama mutum ya fara aikin asali don mutane su gani to a nan gurin gaba ɗaya aikin ya rufe kenan gaba ɗaya ina fata an fahimta ta iya yi wa ya fara aikin da kyau amma da ya ta faɗo a tsakiya to ne kaga idan farko na da alaka da karshe faɗo ta tsakiya ta lalata ne ta lalata ta farkon mutum zai sallar na raka a hudu a biyu ya yi su mai kyau raka ta uku da kyau da ya shiga raka ta uku sai ya ga waɗansu suna kallon sa sai dan gyara ruku'in sa sama da yadda yake yi da da sujada sa sama da yadda yake yi da da zaman tahiyya ya da sama da yadda yake yi da to wannan riyar da ta shiga ta rusa duban can abin da ya ba da haka dai tana da hadari kuma yana da kyau karanta babuka na tauhidi da suke magana akan riya da kashe kashenta da hadarin ta wajen lalata aikin bawa Allah ya tsare mu daga riya Allah ya tsarkake niyoyin mu daga riya suke cewa muna da makauci da muke ga gida ga gida kuma al'adar mu mukan zauna da azumi mu ci abinci tare kowa ya fito da abinci daga gidansa a ci tare sai dai kuma shi wannan makwabcin namu duk mun riga mun sani cewa ba da wata sana'a sai caca to ya halatta mu rinka yin ciyayya da shi ta abinci ko kuma mu mayar da shi saniyar ware saboda abin da saboda abin da yake yi karan fare abin da ya kamata shine ku nasihance shi ku faɗakar da shi cewa caca tana ɗaya daga cikin kaba'irul zunub manyan laifuka kuma ubangiji ta'ala ya haramta ta ita da giya a cikin aya ɗaya, dan a nuna munanta yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ubangiji ta'ala yace da giya da caca da al-ansab shine neman sa'a irin na mutanen jahiliya al-ansab ke bautar gumaka wal azlam neman sa'a dukkan wannan min datti ne kuma suna daga cikin aikin shaidan sai ku faɗakar da shi haramcin haka ku ba shi shawarar ya canja wata sana'a idan ya riga ya canja wata sana'a ya karɓi shawarar ku da nasihar ku shi kenan idan ya ƙi yadda da wa'azin ku yace shi bai yadda ba kamar yadda naga waɗansu sun rubuto mun suka ce ka ce sayar da giya da ƙwaya da tabar wiwi da mata taba ta yau da gobe babu kyau to idan ka hana mu wannan me zamu yi haka waɗansu suka rubuto takarda ni ba ni da na hana ku ba ubangiji subhanahu wataala ne ya haramta muku a cikin littafin sa ta harshen manzon ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk abin da kaga Allah ya haramta to yana da musayar sa na halal goma ashirin talatin ko har ɗari sai dai idan kai ne ka ragwance ko kuma shaidan ya kawata maka kyawun abin da kake kai gashi mummuna kake ganin su kyakkyawa to wannan babu yadda za a yi da kai afaman zuyyina lahu su'u amalihi فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون dukan wanda aka kawata masa aikinsa gashi mummuna ne yana ganin kyakkyawa ne yana ganin cinikin tabar wiwi yana ganin sayar da giya yana ganin caca yana ganin dukkan wani abu ana samun kuɗi dudu da haka babu laifi tunda dai musulmi ne kana sallah inna allaha ghafurur rahim shedan ya maka wannan hudubar kuma kaji ya maka wannan kururuwar ka amsa to ya zame da kai shiriya tana hannun ubangiji aikin mai wa'azi ya faɗa maka kuma lokacin da ya faɗa ma ta yi maka amma ka karɓa ko ka ki karɓa wannan kuma yana koma zuwa ga ubangiji gaman ka ɗinsa ne idan ka karba ba dabarar mai wa'azi ba ce in kuma ka ki karba ubangiji ta'ala ya so ya saka cikin tababbu babu yadda za a yi da kai manzo Allah ma abin da ka ce da shi fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ka kimsa shari'a a cikin zukatan mutane su karɓe ta ba aikin ka bane aikin ka shine wa'azi fadakarwa amma gaman ka da tawfiki wannan yana hannun ubangiji fatan mu ubangiji fatan mu ubangiji ta Allah ya nuna mana hanyoyin shari'a ya ba mu ikon bin su ya nuna mana ya faɗakar da mu hanyoyin bata ya ba mu ikon kauce masu haka muke yi ga kanmu haka muke yi ga dukkan wani musulmi mace ko namiji na kusa ko na nesa yana cewa mace ce mijinta ya tafi ba a san inda ya tafi ba babu labarinsa yaya za ta yi wannan shine kila abin da ake cewa imra'atul mafqud mace ta muta wanda aka nemi mijinta aka rasa imamu ahmad yace akan ce da mutum al mafqud idan ana cikin sahun fada tsakanin musulmi da kafirai sai aka nemi shi aka rasa an gan a tsakiyar yaki amma bayan korar yaki ta lafa ba ga gawarsa ba to yanzu ba mu da tabbas yana da rai ko kuma ya mutu kila yana da rai an kama shi ne a matsayin fursunan yaki kila kuma ya gudu wani wuri ya sulale ya je ya buya sai daga baya zai fito kila kuma an kashe shi an tafi da gawarsa kila an tafi da shi a hanya aka kashe shi ba mu da tabbas din ina yake wannan shine al maqud ko ko mutumin da yana zaune cikin makwabtansa da yan uwansa da danginsa kawai sai aka wayi gari ba san bai na ya tafi ko mutumin da yace ya tafi Cirani Lagos ya tafi Abuja ya tafi Port Harcourt ya tafi Accra Ghana shiru babu labari can inda ake tsammanin zai je an bincika babu labari a nan kuma babu labari to irin wannan mutumin yaya matarsa za ta yi ina jin na fada da tambayar mai tambaya ne domin duk waɗannan hukuncin su ɗaya yaya matarsa za ta yi malamai suka ce babu hadisi sahihi daga manzon Allah da ya bayyana hukuncin irin wannan sai dai akwai tabbatattun riwayoyi zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga Umar dan Khattab Allah shi kare da gare shi zuwa ga Aliyu ibn Abi Talib Allah shi kare da gare shi waɗannan Abubakar ibn Abi ba a cikin al-Musannaf ya ruwaito su ha kuma Abdurrazzaq as-Sanani shi ma a cikin al-Musannaf sannan akwai waɗansu rawayoyin zuwa ga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar su kuma Sa'id ibn Mansur da Imam al-Baihaqi duk sun ruwaito su kuma dukkan su da sanadi sahihi fatawar waɗannan sahabbai shine matar da aka nemi mijinta aka rasa ba labari ba san inda yake ba tatarabbasu arba'a sinin tatarabbasu arba'ata a awam za ta zauna ta yi zaman jira har shekara hudu ana ta neman labari idan shekara hudu ta wuce bajin duriyarsa to daga lokacin nan sai ta yi masa takaba a kaddara ya mutu shine arba'ata ashhurin wa ashra za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma daga nan wurin shi kenan ta gama ta kaba idan ta samu wani miji sai ta aure ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce ba iyakance shekaru za ta yi ta jira ne har illa ma sha Allahu har sai in labari ya zo gashi da ransa ko kuma ya ta samu labarin ya mutu amma wannan fatawar ta yi tsauri da yawa ibrahim an-nasa'i ya da wannan fatawar amma wancan da ya cikin waɗancan sahabbai aka suka faɗa za ta zauna tsawon wata shekara hudu cur sannan kuma in shekara hudu ta wuce sai ta yi wata hudu da kwana goma to wannan sai suka yi fatawar reshe to idan ta yi shekara hudu ta yi wata hudu da kwana goma ta gama ta gaba kenan ta yi aure sai ya dawo sai <laughs> ya dawo ne cikin malaman sai suka ce cikin malaman cikin sahabbai sai suka ce idan ta dawo sai a bashi Matar matarka ko sadakinka idan ya ce sadakinsa kai wancan miji sai ka bashi sadakinsa da ya kashe idan ya ce a shi matarsa yake so ba wani sadaki to sai a raba ta da wancan mijin sai ta yi idda ta jini uku to kuma sai ta koma wurin shi mijin farko to kuma in ta ko in za ta koma wajen mijin farko har kawai za ta dauki kayanta da zakata ta tafi gidan shi kenan ta je ta zauna ko an sake daura sai an sake sabon daura aure mun gare shi ke biyo reshi duk waɗannan sabon manzo Allah sun yi magana akai illar shine idan baka yin karatu to shikenan sai mutum ya samu kansa cikin rudin kwakwalwa to a nan gurin sai waɗansu sai suka rabu gida biyu don suka ce idan ta ce mijinta na da take so mijinta na da take a suka ce idan an nemi mijin an rasa ta yi wata hudu da kwana goma to daga yin wata hudu da kwana goma cikin za a sake ta ko kuma a'a akwai bukatar sai wani alwalin mijin wani a madadinsa ya ce na sake ki idan har sai wani ya ce na sake ki sannan za ta auri wani kuna fahimta to kun ga a nan gurin kenan yanzu kuma in mijin ya dawo kuma ya zaɓi da ita zai zauna sai an sake mai sabon ɗaurin aure idan kuma an bi fatawar Ali bin Abi Talib ta yi kawai shi kenan magana ta riga ta ƙare to kaga kenan ba maganar kuma sai an sake mai sabon ɗaurin aure da aka za ta koma wajen wancan na farko ne wannan ta yi masa idda ta koma wajen wancan na farko ba sai an yi akadin jadid ba ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba amma dai waɗansu daga cikin malamai sun fi ƙarfafa fahimtar da take nuna a sake sabon ɗaurin aure tunda ta riga ta auri wannan yanzu da sabon dauran aure yanzu da wancan yazo ya ce ta koma wajensa sai kuma ya sake ta ko ya raba da ita ko aka raba su ko ta raba su dan ko bai da ba za a raba su aka raba su to kuma za ta yi idda tunda ko har ta yi idda kenan kuma za a sake bi sabon dauran aure kafin ta koma gare shi wallahi alam wannan sune maganganun malamai kan wannan matsala ai ba zabin ta bane ta koma ko ta koma zabin shi mijin ne mai tambaya ta gaba yake cewa menene ingancin wannan hadisi abghadul halali ila Allah talak mafi kiyuwar halal a wajen Allah shine sakin aure a cikin halal halal din da Allah ya fi ki shine sakin aure me ingancin wannan hadisi wannan hadisi hadisi ne da'ifi ba ingantaccen hadisi bane ba sanadan wa matanar ba a karbansa ta fuskar sanadi hadisin ya zo mausul ya zo mursal a riwayar da ya zo mausul dinsa shi hadisin a cikin sanadinsa akwai muhammad ibn Usman, ibn abi shayba wanda waɗansu da cikin malaman hadisi suka ce kazzab waɗansu suka ce yaba'ul hadis yana kirkirar hadisan karya, irin waɗannan ba a karɓar hadisansu amma sanadin da yake ingantacce kuma sai zanto mursali daga muharib yace manzon Allah yace wanda muharib kuma tabi'i ne to tabi'i in ya rawaito hadisi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya zama mursali to kuma mursali hadisi ne da'ifi a bisa ga zance da yafi karfi cikin zantukan malamai shine imam al-iraqi ke cewa marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu law bil kabiri aw saktu rawun minhu du aqwali fal awwal akthar fi istimali shi hadisi marfu shi hadisi mursali shine tabi'i yace manzon Allah ya ce yace wannan shine zancen da fi karfi akwai wanda suke cewa mursali a ce babban tabi'i ko karamin tabi'i ko kuma hadisin da a cikin sanadinsa babu rawi daya yace amma dai fal awwalul aksar fi istimali to hadisi mursali kuma a wurin malamai hadisi ne da'ifi ko da yake waɗansu daga cikin malamai suna kafa hujja da shi kamar Imam Malik kamar An-Nu'man ibn Thabit shine Abu Hanifa shine wahtajja malikun kaza nu'manu wa tabi'uhuma bihi wa danu wato da imam malik da imam an-nu'man ibn sabit shine abu hanifa su suna kafa hujja da shi amma sai sai imam al-iraqi yace waraddahu jamaahirun nuqadi lil jahl bis saqit fil isnadi amma jamaahirun nuqadi wato mafiya yawan malaman hadisi masu tacewa wanda suke da rariyar tacewa bambance tsakanin kwaya da tsakuwa cikin abin da aka jingina manzo Allah sun yi raddin hadisi mursali sun dauke shi a matsayin da'ifi dan haka hadisi mursali ba a kafa hujja da shi dan haka yayan uwa wannan hadisi da yake cewa abghadul halal ila Allah salat hadisi ne da'ifi ba a hujja da shi cikin musulunci inda ya inganta hukuncin da yake fa'idantarwa shine sakin aure makruhi ne alal itlaq to amma bai inganta ba tara kuma ya nuna haka da haka sai zanto sakin aure yana nan yakan hukuncinsa yakan canja daga lokaci zuwa lokaci wani lokaci sakin aure ya zama haramun ga mutumin da yace zai saki matarsa alhalin tana cikin haila dan at-talaqul bid'i ne bid'a kuma gaba ɗayan ta dalala ce kaga ya zama haramun sakin mace tana cikin haila ko mutum ya saki mace ba tare da ya kafa shaidu ba lokacin sakinta a bisa gazance zance cikin zantukan malamai Don kalmar wa ashidu da wai adalin minkum suka ce ta shafi aure ta shafi saki ta shafi kome in za ka aura sai da shaidu guda biyu zuwa sama in za ka saki sai da shaidu guda biyu zuwa sama in zaka yi kome ka ce na dawo da wance sai da shaidu guda biyu zuwa sama wa ashidu da wai adalin minkum wa aqimu shahadata lillahi zalika yuwa zuhi man kana har zuwa karshe zalikum yuwa zuhi man kana zuwa karshe ba na kaga dai a nan gurin sai mutum ya kafa shaida ina fatan kun fahimta to wannan saki idan mutum bai kafa shaida ba ko kuma saki mace cikin haila to kenan ya zama wato haramun kenan akwai kuma lokacin da saki yakan zama wajibi ne mutum ya saki mace wannan idan matar za ta zame masa fitina ta raba shi da addininsa yana matukar santa santa za ta raba shi da addini to wannan ya zama wajibi ya sake ta dan ya bi Allah a madadin ya bi ta ya tafi kuma min azwajikum wa auladikum aduwwan da fahdharuhum akwai kuma lokacin da saki wato ainihin zai zama ja'izi ja'izi ne mutum ya saki mace kamar mace ta kamu da cuta ya ga shi ba zai iya jiya ba ya kamata ya jiya amma ce shi ba zai iya ba ko kuma mace da tana cikin yarintarta sai kuma ta zo ta tsufa da wuri kasan mata suna riga maza tsufa shi yasa mai hikima baya auren sa-sa. saboda me za ta tsufa kafin ka shekarun ku daya sai ta tsufa kafin ka sai dai in ta yadda kuma ka auri wata bayan ta tsufa wanda kuma kila ba za ta yadda ba musamman idan yar boko ce ko ba haka ba za a yi rikici da ita da tashin hankali in shi sa mai hikima dai sai ya nemo da ya girme ta da shekaru biyar da shekaru shida da shekaru bakwai koma goma duk babu ne a wannan lokacin ba za ta tsofe maka bu tsufan da ka ji ka gaji da ita amma kuma kar ka auri wanda ka girme ta da yawa kamar ka ninka shekarun ta sama da so biyu ina fata an fahimta tana yar shekara ashirin kana dan arba'in da biyar ko kuma ka ninka shekarunta so uku tana yan shekara ashirin kana ɗan shekara sittin to wannan akwai matsala ko da nan gaba don kana ɗan shekara sittin ita tana yar ashirin idan ta ƙara wata ashirin ɗin tana yar arba'in kenan tana cikin ganiyar mace har yanzu tana buƙatar namiji kai kuma idan ka ƙara ashirin kana ɗan sittin tamanin kenan ka yi expire sai kiyamun laili sai ta rinka dura ma ruwa a buta ka yi alwala kai kiyamun laili da zikiri rabi a tsaye rabi a zaune shi ke ne ta kuma ta yi haƙuri ta ritaya amma akan samu ku ka ga wani gashi ɗan shekara 60 ɗan shekara 70 da kwarinsa amma ba su da yawa ko ba haka ba wannan dai masu tajirba ne ba nasi ne na hadisi ce wannan ba tajirba ce ta rayuwa malamai suke faɗin haka irin su imam ibn al-jawzi da waɗansu daga cikin su akwai lokacin da kuma saki ke zama makaruhi haka kawai ka ce na saki ke ba sai laifin komai ba wannan makaruhi ne to a takaice wannan ansar wannan tambaya nan hadisin abghadul halali ila lahi talaq hadisi ne za'ifi. wannan kuma wata bayar Allah ce ta rubuto take jan hankali dangane da waya da ake amfani da ita ta GSM ta ce akwai illoli masu yawa ga jinsin mutane guda biyu jinsi na farko yan mata masu ƙananan shekaru da iyayensu suke sai musu irin wannan waya su ba su ta ce galibin su za a ga suna da kan waya mai kyamara kuma za su yi ta ɗaukar hotuna hatta na sa. waɗansu ma za su kalli satellite su kalli fim ɗin sa, sai su ɗauka kuma a cikin abin nan ɗinsu a cikin handset ɗinsu waɗansu kuma da hotunan tsirara suna bayayyar hotunan tsirara tsakaninsu da samarinsu ta aika saurayinta saurayinta ya aika mata ta ce to lalle ya kamata da iyaye da suke da halin za su sai wa ƴaƴansu irin waɗannan wayoyi su yi hattara in ya zama dole a sai mata tokar a sai mai kyamara in ko ba dole bane ma ba lalle bane ba cewa sai ta yi amfani da waya din saboda yawan abin da ake musayarsa a cikin wayoyin wanda ya saba maka ida sannan dai magana ga jinsi na biyu na cikin mutane su ne mazaje da mataye masu cin amanar junansu ta ce wannan waya takan raba aure a gidaje da dama za a ga namijin da baya da gaskiya yana nuku nuku da wayarsa da waya ta buga baya yadda wani ya dauka sai shi da sako ya shigo baya yadda a gani sai shi ita kuma tun da zaga yana nuku nuku sai ta rika bi ta bincika ta game ya ciki haka kuma ita ma wanda ba ta da gaskiya din da waya ta buga za ga tana kokarin boyewa wata ma gaba daya a koyaushe wayarsa tana silent saboda kar ma a ji karin bugawar dan saboda ta san ba ta da gaskiya cikin waɗanda suke bugo mata ko take buga musu to hakikanin gaskiya ta yi fadakarwa wannan na isar da sakonta ne a madadinta Allah saka mata da alkhairi ubangiji dai ya ce ku ji tsoron Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun manzo Allah kuma ya ce ittaqillaha haythu ma kunta lalle wannan yana daga cikin fituntunun zamani ba mai tsira sai wanda Allah ya tsira da shi hukuncin mutum musulmi ya auri mace kirista mun sha ba da amsa a nan gurin cewa ya halatta musulmi ya auri mace wadda ba musulma ba in ta zama cikin ahlul kitab to ahlul kitab kuma su ne yahudu da kuma kirista su ne ahlul kitab don Allah ce wa da zina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu min ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna hunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi aqdan wato yankan waɗanda aka biyo littafi kafin ku halal ne a gare ku in sun yanka dabba ku ci sannan kuma yankan ku ko halal ne a gare su sannan kuma matan su halal ne ku aure su idan mace ta zama ba yahudiya ko kirista wannan da nassin wannan aya da ke cikin suratul ma'ida wadda ba samu ayar da ta shafe ta ba ita ce hujja ta wannan halacci amma idan mace tana wani addini daban ba kiristanci ba ba yahudanci ba to wannan ba shi halatta aurenta sun shiga cikin ayar da ke cikin suratul bakara wala tankihul na hatta yu'minu sannan wala tankihul musrikati ke wala tankihul musrikati hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin wala ajabkum wala tunkihul musrikina hatta yu'minu wato na farko wala tankihu la tankihul musrikati na biyu wala tunkihu Eh, dan saboda na tuno wani abu ne wani balaraban kawai ne je wani na karanta alkur'ani sai ya kuskure yace wala tunki ul musrikina hatta yu'minu yace wallahi hatta law aman kar aurawa amma la tankihul la tanki la tanki musriki da kai la tanki tankihul musrikina hatta yu'minu kar aure musrikai maza har sai sun yi imani yace ko sun yi imani ba za mu aure su ba dan ne karatun da ya kuskure da ya ce wala tankihu kar ku auro maza sai sun yi imani yanzu in namiji ya yi imani sai ka aure <laughs> amma kaga yadda lafazin ayar ke la tunkihu kar ku aura musu kar ku aura wa mazaje da suke shirka ƴaƴan ku har sai sun yi me kaga yadda ayar take kaga da nayi kuskure sai na tuna wancan abin da na karanta ko wace shekara ce wallahi a'lam na manta abin nufi dai ba shi halatta ku auri mace wadda take tana wani addini daban ba kirista ba ba kuma yahudanci ba ba shi halatta ku aure su sannan ayar tana nuni ne akan aljawaz halatti amma idan aka ce ga musulma to ka fifi yar ka musulma wajen aure shi ya fi sama ka je ka auro wadda take ba yahudiya musamman kuma idan kai din baka da karfin riko da addini ko ko baka da cikakken sani game da addininka sai ta zo ta jefa ma shakku cikin addininka kila kaza ta ja zakara a madadin zakara ya ja kaza kaga lamari ya lalace ke abin nufi ta je ta zaka cikin addinin ta Allah tsare mu wannan yake yana fama da ciwon ulsa duk shekara ba ta barin shi ya azumi na faɗa a nan gurin wani lokaci da ya wuce baya cewa rashin lafiya iri biyu ce akwai rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta to dukkan rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta abin da ke kan mutum yayin da ya ajiye azumi saboda ita ramuwa Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma rashin lafiyar da ba a tsammani ko an cire tsammanin warkewarta saboda an yi maganin an yi maganin Allah bai kawo sauki ba Allah ya so ya jarrabu bawa da ita ba mai warkewa ba ce ba to irin wannan idan mutum ya ajiye azumi don wannan rashin lafiyar to zai ciyar ne a madadin ramuwa tun da shi ko nan gaba ma baya tsammanin samun sauki da haka ya zaka ce zai rama nan gaba da haka shi abin da kawai zai shine ciyar da miskini dukkan yinin da ya kasa yin azumi sai ya ciyar da miskini wannan shine ma'auni da haka cutar da kake ciki ko kai tambaya kai haka ne ko ba haka bane ana sa ran warkewarta za ka yi ta tara azumin ne har ka samu sauki sai ka rama ciwon ulsa kuma ana warkewa an sha ganin waɗanda suka kamu da ita kuma suka warke idan ka ga ta tafi ta dawo to kai ne abubuwan da aka ce ka daina ci ko ka daina sha kuma sai ka ci gaba da cin su bayan ka ji ka dan samu sauki to kaga dole za ka dawo kenan an ce ka daina shan lemon tsami ka ci gaba da shan lemon tsami an ce ka daina cin abu mai yaji ka ci gaba da cin abu mai yaji an ce yadda likitoci suka faɗa kenan sai ka ci gaba da yi ka saba ka'idar su to kuma su ne ahalin zikiri a wannan babu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun da wanda ya saba ahla ya saba ahla zikri a kowane babu ko dole ya sha wahala kai bayanin riya da kuma yadda take bata ayyuka shin wace addu'a mutum zai Allah tsare shi daga riya a yanzu haka ban sani ba ko kuma na sani na manta ba wata addu'a da na sani in kuma na sani ma na manta keɓantacciya da ake dan mutum ya tsare kansa daga riya sai dai addu'o'i ga mammu waɗanda suka shafi mutum ya nemi sabati akan shari'a wanda wannan mafhumin sabati akan shari'a ya shafi komai da komai Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب wannan ya zama gamamman addu'o'i ne da dukkan shirya da mutum zai roƙon wa kansa tsayuwa akan tafarkin gaskiya da kuma kaucewa tafarkin bata wannan yace akan yi bayanin cewa dukkan abin da zamu muka gani na addini ba za mu aiwatar da wato ba za mu iya fahimtar ba sai ta hanyar da sahabbai suka fahimta wannan yana nufin da abin da suka aikata kenan sai mun aikata to su sahabbai kuma sun karkashe khawarij a zamaninsu. mu ma yanzu za mu iya karkashe kawar da mu. gaskiya ne dukkan abin da zaka fahimta na addini dole ne fahimtar ka karka sabawa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan fahimtar ka ta sabawa ta su ka tabbatar kai din kai ne kake kan kuskure kake kan bata su kan akan shirya suke dan su sun riga sun zama zaɓi ne na Allah ba kamar irin kawo ba kamar iri na ba yadda Allah ya bada bisharar zuwan annabi a cikin attaura da linjila haka aka bada bayanin sahabbai ta hanyar siffofinsu cikin attaura da linjila game da annabi an ce yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim sifofin annabi kenan cikin at-taura da injila wadansu daga cikin su wannan aya cikin suratul a'raf ta yi bayani umarni da kyakkyawa hani daga mummuna halattawa mutane dada dan al'amurra haramta musu dukkan abin da yake datti ne haka da sauransu to kuma sahabbansa sai aka yi bayanin su suma idan ka je karshen suratul fatih Allah ce muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وأن الصفة كنا أشداء على الكفار سنة سنة وكافرين amma ruhama na um suna da tausayin junansu humruka an sujjada zaka samu suna ruku'i da sujjada kaga suna sallah kenan gona fadlan min Allah wa ridwana wato suna da ikhlasi kenan suna neman yardar Allah suna neman falalarsa an gane ko simahum fi wujuhihim min athar sujud sai Allah ya ce zalika ma saluhum fit tawrati wannan abin da aka ambata ashiddaw alal kufari ruhama bainahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sibahum fi wujuhihim min athari sujud shine zalika abin nan da aka ambata a baya masaluhum fit tawrati shine siffarsu a cikin at-taura wa masaluhum fil injili shine siffarsu a cikin linjila da yadda aka bada bayani da bishara zuwa annabi haka ma aka bada bayanin siffofin sahabbai a cikin asara da najila ba wai sunayen su aka lissafa ba siffofin su to kaga kenan waɗanda suka samu wannan matsayin kai ka san fahimtar su ta addini ba sai an ce ba ta fita ka tsoron Allah su ba sai an ce ba ya fi naka saboda haka gaba ɗayan sahabbai adalai ne mu ko nan gurin cikin rububi akwai adalai akwai kuma waɗanda ba adalai ba amma su gaba ɗayan su adalai ne wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a da haka fahimta su ta addini wato ta zama ma'auni na duk wanda zai biyo bayan su wanda duk zai biyo bayan su in ya fahimci a baibai ba yadda suka fahimta ba to ya tabbatar baya kan shirya ko wane ne ko a wani gari ko a wace kasa ya taso to amma wannan maganar da ka kawo cewa sun karkashe khawarij haka kaji an faɗa maka ko malamin ka ya faɗa maka ba tare da bayani ba shin kowane ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun sahabi sai ya je ga kawarin sai ya kashe ko kuma wani imam ne cikin ya yi umarni da hakan yadda kowa ya rinka yin sallar nafila ko ya rinka yin azumi ko ya rinka zakka ko ya rinka aikin haji ko ya rinka sadaka ta wajibi ko sadakar nafila a matsayin su na ku haka suka rika karkashe kawarij yadda ake yin sadaka kowa ya je ya kashe kawarij inda ya gani ko kuma a'a shugaba ne cikin shugabanni khalifa ne cikin khulafa'ir rashidin khalifatun min al-khulafa'ir rashidin ya aikata haka kaga idan ka bi silsilar tarihi wanda ya aikata haka Ali bin Abi Talib ne wanda khalifa ne da harshen gwamnati yake magana ba da yaran mutum da ba kai yanzu ko kaga wannan ka san kawar ne baka da ikon ka kama shi ka kashe shi ni yanzu ko na bada shaida bisa ga ilimi na da bincike na da abin da na gamsu da shi wannan na cikin kawar ba a bani dama in kama shi in kashe shi ba dan ni ba shugaba bane ba ba khalifa ne cikin khalifatul muslimin ba kuma ka'idar musulunci ba a bayar da doka a hannun ɗaiɗaikun mutane ta ci barkatai kowa ya ɗauki doka a hannun sai abin da ya ga dama duk wanda ya ga dama ya sha ta layi ya ce nan ce daular musulunci kuma shi shine amir din wanda suke wajen sun masa mubaya'a wannan ya zama hauka idan muka yi haka sai san to cewa wato kowa yana da awar shugabanci a ƙarshe kuma gaba ɗaya babu shugabanci kowace shugaba kowa ya kafa amir kenan kowa ya kafa amir ko ina shikenan kuma kowa ya wajaba sa mutane a yi masa da'a a bashi jizya kuma ya ɗauki kan sakali zai jihadi zai dai rigima da hayaniya amma dai ba dai jihadi ba jihadi yana buƙatar khilafa yana buƙatar shugabanci mai tsari to haka abin da aka yi wa khawarij wato hukunci ne aka musu na musulunci to kuma zartar da hukunci ko yanke hannun farawo ko yin bulala ga mazarafi baya hannun ɗaiɗaikun mutane yana hannun wa gwamnati yana hannun hukuma kai sai dai ka faɗa cewa ga wajibin gwamnati ta yi in ta yi fa biha wa ni'mat gwamnati ba ta yi ba kai Allah ba zai kama ka ba da rashin yin ta amma kuma ba za ka tuba tun da ba ta yi ba bari in yi a madadinta sai ka kawo rashin tsari da hargitsi a cikin ƙasa na ji wani malami ya ce wahabiyawa ba a sha wahabiyawa ko aqidar wahabiyanci wai ba a shayar da ita ba da ruwan sama sai da jinin musulmi ya ce duk tarihin duniya an san wannan wai wahabiyawa sun yanka sharifai wato jikokin annabi ɗaya har mutum ɗari biyar duk wanda aka san yana alburda duk wanda aka san yana da la'ilu to sai ya tafi lahira kuma sannan a ce masa mashirki a ce masa arni wannan magana sai kawai mutum ya yi ta akan titi wanda babu wani bincike na ilimi da zai gaskata ta kaga yawanci sufaye ka ji suna zage shi Muhammad bin Abdul Wahhab to shi kuma idan kana son ka zagi mutum ɗayan biyu ne ko dai ya wuce ko kuma yanzu yana da rai in yana da rai nemo maganganansa da suka hukunta ka zage shi ko ka kafarta shi ko ka ce arne ne in kuma ya wuce nemo littattafansa su ba da shaidar akan cewa mutumin banza ne ko mutumin kirki ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab an haife shi hijirar annabi na shekara 1115 ya bar duniya hijira na shekara 1206 ya rayu a wurin da ake kira al-jaziratul arabiya a garin Uyaina aka haife shi kusa da garin Riyadh tsakanin Uyaina da Riyadh da su kilomita 80 ba yayi karatu a Makka yayi karatu a Madina ya je Iraki ya zo yi jihadi ya kafa daular musulunci ya yi wallafe wallafe aka yi rubutu game da shi masoya suka yi makiya suka yi tura mulkin mallaka ma suka yi to lokacin da ka tashi ga rubutun shi na hannunsa ga wanda almajiransa da suka kwankwaɗi iliminsa suka yi a kai shi ga kuma wanda tura mulkin mallaka suka yi ga kuma wanda suke masu adawa da shi mabiya ɗariƙun sufaye suka yi sai kake son ka san shi wane ne ta wace hanya za ka san shi wane ne ta hanyar abin da ya rubuta da hannunsa ko wanda aka rubuta a madadinsa <laughs> na hannunsa ne abin da biyu jawo a kansa sai a bisa hukunci da shi to ya rubuta littafin kitabu tauhid ana karantar da shi ubangiji ta'ala ya sharrafa ni na karantar da wannan littafi na sauke shi har sau biyu ga ɗalibai karo na farko a cikin darasi arba'in da biyar da na zo sabon edition sai na kuma karance shi a cikin darasi arba'in kuma dukkan shi akwai shi a bidiyo da audio cassette kuma an sa shi a gidajen rediyo daban-daban rediyo Najeriya na Kaduna a Jigawa Bauchi ina ne da sauransu wanda duk wanda ya san wannan littafin in da ya bi mai karanta shi ko shi in yana jin larabcin kada ce ni nayi magudi wajen fassara idan ya karanta da kanshi babu abin da zai gani na suka ko na zagi a jikin Sheikh Muhammad bin Abdul wahab a'a farkon littafin fa kawai abin da yake kitabu tauhidi wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qawlihi ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتي كذا سي يا قاري بابل sai kuma ce babu kaza sai kawo aya haka yi tun daga farko har ƙarshe ba kalmar sa ɗaya da ya kulla babi sai aya sai hadisi tun daga farkon littafin har karshen sa abin da yake istinbati sai ce wa fihi masail almas'alatu alula kaza almas'alatu thaniya kaza ita kadai ce maganar sa amma babin da abin da ke cikin babin gaba ɗaya maganar Allah ce maganar manzon Allah ce maganar sahabbai da tabi'ai da kitabut tauhid ne qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ko kuma fa'tu bi kitabut tauhidi فقرؤوه على ala talamizikum كنتم صادقين تعمل كتاب التوحيد من عند زاجن كو wani yana da yana ku da kuke da gani kamar yamama ku zo ku nuna mana wai yamama ce aka ce tana kallo abu ta tsawon sati daya to ku zo ku nuna mana in ku ne yamama ga littafin sa مسائل الجاهلية allah خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية قال na karantar da shi har sau biyu a Kano sau ɗaya a Bauchi sau ɗaya kowanne cikin kasar shida shida tunda kasa ne takaitacce a littafi ne takaitacce to amma abin da yake faruwa su ɗan bid'a kullum sukan zagi Ibn Taymiyyah sukan zagi Ibn Abdul Wahhab saboda waɗannan mutane sun tsaya kan sai sunnar Annabi ce za a yada a ban kasa ba bid'a ba to amma duk wanda ya tashi zagin ka baya cewa kai baka san dariƙa sai ce baka san annabi saboda ya riga to kwakwalan waɗanda suke bin shi dai idan aka ce baka san dariƙa to me laifin ka dan baka san dariƙa amma idan ce baka san annabi to kaga dukkan musulmi ya san kai ne laifi ne baka san iyalan gidan annabi to haka suke zagin mu mu ahlus sunna su ce ba ma san annabi mu ko mun san mun fi su san annabi tunda duk inda ahlus sunna suke qur'ani suke karanta hadisi suke karanta motsi kadan a ce an abi huraira qala qala rasulullahi kaji ko to a wurin in bid'a ba za ta ga wannan ba sai da ta kala shehu kaza an yi farki da wani yayi kaza an yi farki duk abin mai tsari a mafarki amma mu ko motsi kaɗan ka ji inda ka an sa bukari ana karanta ahlus sunna ne muslim abu dawud tirmidhi sa'i ahlus sunna ne bulugul maram ahlus sunna ne kitabut tauhid ahlus sunna ne riyadus salihin ahlus sunna ne ka je dukkan kowane masallaci ka gani amma duk inda ka je masallacin in gargajiya da an bid'a ko hudu ba tun lokacin Usman dan Fodiyo ake yi da an kusa zuwa karshe kai ma ka san an kusa zuwa yaro karami ma za ga ya fara karkade tabar masa ta shi. دام إيه. اين الملائكه وأين اين الصحابه والاولياء كلهم ساروا الى رحمه هو من الذين اهتموا الحسنى هو فيه كجا ابي العاده يا هم العاده باب من الدين يعني. يا ان شيخ محمد ابن عبد الوهاب ما ني نسنه يا كفى دوله المسلمين سيدة الامام محمد ابن سعود shi wancan sarki da karfin takobi wannan malami da karfin hujja da aka matsanta mishi ce ka zo gari na na yi mu baya a zan baka kariya ka da'awar ka kai kai amfani da ilimi ne in yi amfani da takobi na wanda duk ya taba ka ya taba ni amma sharadin ne ka ci gaba da zama a gari na in ka bar gari na ban yi alƙawarin kuma zan baka kariya inda zaka je ba sai Muhammad bin Abdul Habib na so kafa daula ta musulunci ya wallawa da rubuce rubucen sa har yanzu idan yan dariƙa suna so su more su zagi shekau Muhammad bin Abdul Wahab dan Allah su yi ko to start wani shafi a cikin kitabut tauhid su raba almajiran mu kuma gobe su ga shafi nawa zamu yi a cikin jawahirul ma'ani ba haka wani ba to kaga a nan gurin a hakikanin gaskiya ba za su iya yin shafi ɗaya ba wanda yake ya nuna zagi a cikin littafin Muhammad bin Abdul Wahhab ko ya nuna zagi a cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda dama shi in ana magana Ibn Taymiyyah ba a magana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ratan yayi yawa tsakanin su in ana barafar da uwa aiki duk zagin sa da suke cewa yin annabi amma sun san har yanzu tun da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi littafin At-Tarib al-Maslul ala Shatim ar-Rasul zuwa yau sama da shekara bakwai babu littafi da aka wallafa a wannan babin da ya kai kimar wannan littafin yin kuma suna da wani wanda wani shehi ko waliyi ya rubuta cikin waliyansu to kuma sun su faɗe shi miji a ba da kariya game da manzon Allah dan a cikin ibnu taymiya yake cewa wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi yace tubar ta masa amfani a can amma mu nan dole mu kauda shi daga ban kasa da tini to wannan sai ce baya san annabi sai ka ce baya son annabi yi hakuri na tsawaita kare kanmu ne muke yi saboda kullum a ce ba ma san annabi ba ma wani dan izala ya sai darkan nono ɗaya ya je ya tawa baba sa ya ce ga nonon ki na biya ki idan kana Borno aka ce ina ne sai a ce a Kano idan ka je Kano aka ce ina ne sai a ce a zare in ka je zare aka ce ina ne sai a ce a inugu in ka je inugu masu ma za su kara da kai gaba har sai sun kai ka teku labarin ne bai da tushe wai wani ya sai nono jarka guda wai ya biya babarsa wai ya ce wa ya rama mata nonanta wai dan izala kenan mara mutunci wai yi haka ko ba za su iya kawo wannan labarin ba za su iya kawo wannan sanadin ba amma ba abin za ku ku sai hakuri a halar sunna domin yanzu kasuwar sunna ita ce take ci ma'ana jama'a suna fahimtar sunna da ita ce ta dace da qala Allahu qala Rasulullahi yanzu mafarki ya daina ci duk wanda ya mafarki ce zai gina hukunci a kasance ce a ah, to ni kuma in ne mafarki ne kuma sai in kyale na mafarki in kyale na in haka ne in girma mafarki na mana ba magana mafarki yanzu shi yasa dole yanzu a zage tsaye wanda ba karatu ma da yayi wanda ya ajiye littattafai ya nadi ya zauna yana cin albarkacin makaranta yanzu duk lokacin ya wuce sai an fito an yi karatu rulis ka kare kanka a gaban matasa da abin da ka haddace na auren alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko gyararren tarihi yanzu duk wanda zai kawo hadisi sai ya laluba amma da mutum ko labari ya faɗa kawai sai ce kala rasulullahi amma yanzu san za a ce haza sahihun wa haza da'ifun kowa sai ya kame bakinsa ba mu farki wannan kuma ke cewa malam ni dai ba tambaya bane ba ina neman gafara a gare ka a kan bisa ga jahilci da son zuciya da ni mutum ne mai yawan sauraron karatunka sai wata guguwa ta zo ta ɗaibe mu bisa ga jahilci na zama cikin waɗanda suke zagin ka suke tsine maka amma na yi tsaye na yi nazari ubangiji ta ya fahimtar da ni kuskure na ya ganar da ni gaskiya dan Allah dan Allah dan Allah ka yafe ni kuma in ka yafe min ka bani shawara na neman ilimi waɗanne irin littattafai ya kamata in karanta da irin malaman da ya kamata in yi karatu a gare su Allah ya fice zuciyarka amin ya rubuta ta ranar uku ga watan goma tun sauran an to game da ni da kane biya fi wata na yafe maka tun daga kan harshe na har cikin zuciyata dukkan wanda ya zage ni bisa ga shi bai fahimce ni ba ni bana fushi da shi na san cewa in dan Allah yake Allah zai ganar da shi ni bana gaggawar sai mutum ya gane yau dan shirya ba hannuna take ba hannun Allah take ubangiji na iya sa masa shirya yau gobe jibi shekara mai zuwa bayan shekara biyu almuhim shine mutum ya karbi shiriya amma ni dan mutum ya shiga hakki na ya zage ni a matsayin dan adam zan ji ba daɗi amma ba na rike da shi mutumin da yake kan kyakkyawan niyya na tabbatar inda ikhlasi yake Allah ba zai kyale shi cikin duhu ba Allah zai ware masa da kansa amma wanda ko yake yi dan ya more dan ya ji daɗi ya mayar da abin da yake mai dan karan zaki ya mayar da abin zuma da madi da yake ɗanɗana yake lasa da harshensa kullum sai ya zagi zafar hankalinsa zai kwanta sai ya kushe shi to wannan ya zake da shi ubangiji ta ala ya halicci mutane daga babu ya samar da su komai kuma suka ce masa yana da ɗaya ce ba shi suka ce ba mu yadda ba kana da shi <laughs> Allah da ya halicci dan adam ga abinda da dan adam ya masa manzon Allah da aka turo cikin waɗanda ya kowa kowa kirki cikin mutanen da sun san fi kowa kirki amma suka ce sha'irun kahinun suka ce ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min sadiqin ya wanda yake da'awar an saukar masa da alqur'ani kai mahaukaci ne kawo mana mala'iku mana inda gaske kake yi to an faɗa manzon Allah haka da an zage Ja'far kuma da an zagi wani sai ya haushi kuma duk wanda ya zage ka ne da damuwa hujjar sa ta kare sai ya zage ka in yana da abin faɗa ba zai zagi ba to in ba ya da hujjar faɗa kuma kace kare ya zagi so kace kumbure mutu kyale sai ya zagi sai ya dau huce ya sace sai me shi kenan ta faru fa kare an yi wa mai da mai ɗaya sata ya zagi jafar ya huta ya zagi ahlus sunna ya huta duk wanda kuka je yana zagi yana tayar da hankali cewa ba mu yadda ba sai an yi kisan kai sai an zubar da jini wallahi tallahi baya da hujja ne kuma wannan ita ce sunnar kafirai tun a da biyo cikin alkur'ani haka za ka yi ta gani lokacin da annabi ibrahim ya kure mutanensa dangane da abin da yake kiransu zuwa kai kasawar gumakansu hal yasma'unakum in sada'un aw yanfa'unakum aw yadurrun shin gumakan suna jin ku in kun kira shin suna cutar da ku suna amfanar da ku sun san babu ɗaya cikin biyu sai suka ce kawai wajen na aba'ana haka suka samu suna yi shi kuma yace uffin lakum wa lima ta'budun min dunillah afala ta'qilun tar da da kuke wanda ba Allah ba ku da abin da kuke bauta ba Allah ba ma'ana ba ku da hujja kawai sai iyaye sun ce kakanni sun ce haka muka samu kaga da ya kai su bango sai suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntu ba ku kona shi ku dake shi ku taimaki kuma kanku ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim ku haƙa rami ku sa wuta ku jefa shi a ciki saboda mai hujja ta kare duk wanda hujja ta kare masa ba abin da zai sai zagi sai hayaniya amma mai hujja a natsayi ke in kai fushi wasi sai ya murmushi saboda mutum na cin nasara da murmushi irin nasarar da baya ci da takobi haka wani mai hikima ya zana a rubuce kuma za ka gani so da dama za ka zo kofa ka ɓata rai sai ki bude ma amma in ke murmushi assalamu alaikum sai a rubuce assalamu alaikum sai ko dan menene in za ka ci nasara da murmushi sai ka zare kan saka li dan mai in kana da aya ko hadisi sai ka tayar da jijiyar wuya bakinka na kumfa me ya faru Allah gane da mu gaskiya da haka wannan dan uwa da ya rubuta wannan takarda har ga Allah ku zama shaida ni na yafe masa bana rike da shi a cikin zuciyata kuma ina fatan ni ma Allah ya yafe min kuskure na kuma kai ma idan na maka wani abu ba daidai ba da sani ko kuma in na maka wani abu ba daidai ba ko da sani dan Allah ku yafe mu shawarar da ya bayar nan an shawarar da yace shawarar da yace eh, ya danganta yanzu samun malami shine muhimmi ba zan iya faɗa maka littafi ba sai dai ka samu malami tunda da na san matakin ilimin ka sai in ce ga kaza amma zan baka cewa ilimai guda hudu su ne ilimi waɗanda suke kai mutum zuwa ga Allah kai tsaye farko ilimin qur'ani wanda ya shafi karatunsa da sanin fassararsa na biyu ilimin hadisi ya shafi tace mai kyau da mara kyau da kuma sanin me ya kunsa na ma'ana sai ilimin fikihu sai ilimin tauhidi duk ilimin da ba wannan ba yana hidima ne ga wannan to haka kaga da na san matakin ilimin ka da sai in ce daga littafi kaza zaka fara sannan littafi kaza sannan littafi kaza sannan littafi kaza amma malami da zaka koyi karatu a wajensa ka je ka nemi malami na sunna wanda ka tabbatar ya yi karatu ba mai kankan ba yana da malaman da zai iya cewa ya yi karatu a wajen wane ya je wuri kaza ya yi karatu na shekara kaza ya yi karatu na shekara kaza irin waɗannan malaman za ka nema ba waɗanda idan ka tsare shi ba a wajen wa ka koyi hadisi ko fikihu ko luga ko nahawu ko tafsiri baya da malamin daga ɗan karamin littafi sai kaset ɗin wani wanda zai je ya ɓoye ya saurara ya ji gobe shi ma sai gina nashi a kai wannan ba malami ba ne ba wanda ya karatu wajen malamai shi ne malami don saboda haka ka nemi malami idan anan garin kake ubangiji ta alasa sa akwai matasa cikin malaman sunna ɗaliban ilimi waɗanda suke da gaske suke yi sosai da sosai za ka iya samun su kai karatun addini a wajensu malam abubakar kyari malam madu mustafa malam ali mustafa duk waɗannan za ka iya samun su kai karatun addini a wajensu. su sannan akwai dattijan da ka sani irin su malam muhammad abba aji allah kara masa lafiya da imani da tsoron allah da takawa da kuma malam imam ali gafsiya imam ne nubasi allah kara masa lafiya allah ya amfane mu da iliminsa da dukkan al'ummar musulmai ya amfane mu da iliminsu da sauran yan uwa da zaka iya samu sosai kai karatu wajen su ko su su dora maka ko su hada ka da wanda suka san cikin almajiran su amintattun su za su iya karantar da kai addini idan kuma ka je Kano to kuma ni kuma zan hada ka da wanda zaka yi karatu waɗanda na san cewa zaka karu da su sama da yadda zaka karu da ni akwai abin da zai iya karantar da kai akwai abin da ina da sa'anni na muna tare da su ɗaliban ilimi da muka karatu tare na tabbatar sun fi ni akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza sai in hada ka da su in ce in kaza za ka karanta ka karanta a wajen su in kuma zaka je Kaduna kuma na san kuma waɗanda zan haɗa ka da su kuma a Kaduna in kuma zaka je Sokoto kuma na san wanda zan haɗa ka da su a Sokoto cikin waɗanda an san cewa akan sunnar manzon Allah suke kuma sun yi karatu kuma suna cikin karatu ba ƴan kankan ba bane Allah gane da mu Allah shirye mu ya alata mutumin da yake neman mace da aure kuma iyayenka sun abinta ya neme ta da aure ya halatta ya rinka zuwa suna zama da ita ta sanya tufafi na kwalliya ɗaya kenan ya halatta ya je zance da daddare na biyu kenan na uku kuma ya inganta kawai don mutum yana neman ta da aure ya ɗauke ta su yi tafiya wani gari daga shi sai ita tafiyar yini ɗaya ko kwana ɗaya ita matsala ta farko cewa shin ya halatta mutum ya kalli matar da yake nema da aure ita ce matsalar da kuka hau suke cewa an nazaru ilal makatuba kallon matar da kake so ka aura to wannan malamai sun tattauna a kai akwai wanda suka tsananta akwai wanda suka sassauta akwai kuma wanda suka bi matsayi na tsaka tsakiya cikin waɗanda suka tsananta wanda suka ce bai halatta ba ka kalle ta sai dai wata yar uwarka ta kallo maka ita ta zo ta faɗa maka in za ka yi zance da ita dole sai ta rufe fuskar ta ta sanya safar hannu da ta kafa ta buya to kaga wannan sun tsananta da yawa akwai kuma wanda suka yi sakaci da yawa su kuma suka ce ya halatta ka kalli komai da komai illa sau a sai tsiraicin nan guda biyu gaba da baya ne kaɗai ba za ka kalla ba mata ma'ana ko da za ta yage rigarta a cikin ta ka kalle ta ma'ana so so wannan ra'ayin ya halatta to amma wannan yayi sakaci da yawa amma ra'ayi na tsaka tsakiya wanda su imam Ahmad bin Hanbal imam ahli sunna wal jama'a suka ce suka ce ya halatta ta bayyana a gabanka da irin tufafin da take bayyana a gaban muharraminta kamar wanta ko kaninta ko mahaifinta da irin kayan da za ta iya aikace-aikace a cikin gida don mutan gida sun kalle ta ba ta damuwa wato kenan ka ka iya ganin gashin kanta ka iya ganin zira'in hannunta ka iya ganin kwaurinta ka iya ganin yatsun kafarta to sau nawa <laughs> shi da abin tabbata kar wani ya ce kullum ya je kuma sai ta yi haka idan ka ga wannan so ɗaya shi kenan a kansa za ka iya gina soyayya ko ka ce ba ka so ka ga dai yatsun hannunta lafiya lau suke ba wata Ka kaga yatsun kafa sun cika ba kuturwa bace ba amma da ta sa safa baka sani ba Allah ba alamu ko da yatsu ko ba to wannan shine hikimar kaga gashin kanta kaga dai irin gashi ce tana da irin gashin da kai ya wadace ka koda bai yawa ba kaga kaurinta ma'ana dai kaga ta irin wannan kila kuma ta yi tafiya a gaban ka kaga ba ta dangishi ba ta jefa kafa amma tana dangishi tana jefa kafa kai ka yadda da ita a haka Kaso a haka dan kai abinda ake ake so me za ka gina soyayya kai to idan ka kalli wannan so daya shikenan duk ranar da zaka zo kuma tana cikin hijabi kuma in za ku yi zance ba daga kai sai ita ba ko wani ko wata mai hankali wanda ba za a yi masa wayo ba eh, wani mai hankali wata mai hankali da ba za a yi wa wayo ba wanda kuma baya da saurin barci in kuma ya fara barci <laughs> in ya fara barci to zancen kuma a tashi haka malamai suka ce ɗaya daga cikin sabon manzan Allah ya kasance kan buya yana leko matar da yake nema da aure suka ce tun zai buya ya leko ta kenan zai ganta a cikin wani halin da da in ta sani ba za ta bayyana wannan halin ba zai ga kuma waɗansu ɓangarori da za su iya bayyanuwa a jikinta sakamakon aikace-aikace ko jan ruwa a rijiya ko ɗauko ruwa daga famfo a bokitin wannan zuwa kaiwa can ko ɗauki wannan ka ɗora can ko shanya irin halin da za ta bayyana a nan ya halatta mai sanya ganta da aure ya ganta a wannan halin amma da ya gani sau ɗaya shi kenan ya wadatar kuma sannan ba a daɗewa ana zance in ba wata larura ba abin nufi ne da an yi zance sau ɗaya sau biyu in ya yi yawa sau uku to ya riga an fahimci juna shi kenan sai a iyakance lokaci sai a yi aure kuma amma a yi shekara biyu shekara uku shekara hudu ana neman aure hmm. hiran dare kuma gashi dai dole ne sai da muharrami kamar yadda muka faɗa a nan wurin kuma yake cewa shin ya halatta sai tafiya wani gari daga shi sai ita bai halatta ba ba shi halatta ya dauke ta su yi tafiya wani gari ko da tafiyar yi ne ce balantana tafiyar kwana to ana akwai wanda suke sakaci da zarar an cewa wani yana neman wancan da aure kila an yi baiko to sai a halatta wa kansa daukan ta su tafi wani gari a akwai wanda har umara suke tafiya bayan ba matarsa bace kaga a umara kuma za su kama hotel kuma daki ɗaya za su kama shi da ita ka je inda ya fi ko ina tsarki kuma tun daga gida akan hanya sabon Allah kake har ka je ka dawo wurin da ubangiji ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikahu min azabin alim niyyar aikin barna idan kai nufin yi a wurin sai amma azaba ko da baka yi aikin ba niyyar kawai yana daga cikin hasa'is na makka niyyar kawai za ta haifar maka azabar ubangiji in ba ka tuwo ba to balantana mutum zai saba Allah irin wannan kasancewar an yi baiko kai da wance an yi engagement kai da wance baya nuna ka zama matarka bai ko ne dan a lokacin in ka mutu ba za ta yi ta kaba ba sannan ba za ta ci gadon ka ba kai in ka mutu kuma in ita ta mutu ba za ta ci gadon ta ba sannan a lokacin in ka fasa ma'ana mahaifiyarta kuma ta fito zuwa ka iya aurenta dan bai ko ne ba dauran aure bane ba to amma inda aure ne fa sunan shi aure kaga kenan a wannan lokacin in ka mutu za ta ci gadon ka za ta yi maka takaba kai ma in ta mutu za ka ci gadon ta amma duk babu wannan a cikin baiko dan ko ba dauran aure bane ba dan dauran aure yana bukatar abu guda biyu shine lafazi tare da niyya lafazi da ke nuna na aurar da wanda nake wa wakilci wancan gaba ne bisa ga sadaki kaza shi kuma ce ni kuma na karba in shine ko na karba a madadin sa wato wakilinsa kenan jama'a kun shaida mun shaida kai da shi kun yi amfani da wannan kalmomin kuna masu niyyar dauran aure dole sai ga alfaq da kuma almaqasid lafazi